Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a sha 11 ga watan Fabrairu na shekarar biyu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. to baban lafiya alhamis shugaban amurka joe biden ya gargaɗi 'yan ƙasar amurka da ke zaune a ukraine da su fice da kasar cikin gaggawa tare da gargaɗe yiwuwar wani babban tashin hankali da rasha idan rikici ya ɓarke tsakanin sojojin amurka da na rasha adadin kamuwa da covid-19 a afirka ka iya ninkawa sau bakwai fiye da labarin da ake samu haka zalika mace-mace da cutar ka iya ninkawa sau biyu fiye da wanda aka gano a cewar darakta mai kula da yankin afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who kana jam'iyyun adawa guda shida akan bodiya ciki har da jam'iyyar kandilla mai saurin bunƙasa sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta firaminista minista hussein kafin babban zaben kasar da za a yi a shekara mai zuwa tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar oyo da ke najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu hudu a birnin ibadan bayan da wasu 'yan fashi suka kai hari kan wata motar ɗaukar kuɗi. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ya koka ka. rashin wutar lantarki fiye da shekara guda a birnin Maiduguri da kewaye. magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum dare da na ce wa sirru kaula kuma wuri ina hu alimun bizat ko na yi magana ko na shiru ne ko na yi magana Allah ya san abin da yana cikin bukata ba mu yi bacci ba. bayan nan kuma muna tafi da rahoto kan ziyarar da shugaban kungiyar agaji ta kasa da kasa red cross da gudanar a jihohin difa da tilaberi da ke jamhuriyar niger kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba baya ko makeri. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gargaɗe 'yan ƙasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga ƙasar cikin gaggawa tare da gargaɗin yiwuwar wani babban tashin hankali da rasha idan rikici ya ɓarke tsakanin sojojin Amurka da na rashan. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labaran NBC ta Amurka. Biden ya ce Amurkawa su bar ƙasar, su bar ƙasar yanzu. muna magana ne akan ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya ƙarfin soja a duniya wannan wani mawuyacin lokaci ne kana abubuwa ka iya rincaɓewa a cikin gaggawa in ji biden shugaban na amurka ya ce ba zai tura sojoji zuwa ukraine ba ko da kuwa saboda aikin ceto amurkawa ne idan rashi ta kai mamaya shi ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da yake magana da manema labarai a yau juma'a lokacin da yake taro da takwarorinsa daga australia da japan da india a kungiyarsa ta quad ya jaddada shaidin biden yana mai cewa akwai yiwuwar rasha za ta kai mamaya a kan ukraine yayin wasannin olympics na lokacin sanyi da ake yi a beijing wadda ke karewa a ranar 20 ga watan fabrairu adadin kamuwa da covid-19 a afirka ka iya ninkawa sau bakwai fiye da labarin da ake samu haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau biyu fiye da wanda aka gano a cewar darakta mai kula da yankin afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar misalin samun kayan yin gwaji ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙalluman ainihin abin da ke faruwa in ji dr mashidiso muwaiti yana faɗa a jiya alhamis a india kuma ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kamuwa da covid-19 58,077 a yau juma'a kamar afirka jami'an kiwon lafiyar jama'a su ma sun yi gargaɗi cewa ba dukkan labarin covid-19 ake ganowa ba a indiya mutane kimanin dubu uku ne hukumar birnin new york za ta iya korar su yau juma'a idan ba su biye wa dokar yin alluran covid-19 da aka dora akan dukkan ma'aikacin hukumar birnin ba ma'aikata sun yi zanga-zanga amma magajin garin birnin eric adams ya yi tsayin daka wurin tabbatar da dokar da tsohon magajin gari bill de blasio ya kafa ba muna korar ba ne mutane ne kansu suke barin aiki adams yana faɗa a wannan lokacin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyyun adawa guda shida a cambodia ciki har da jam'iyyar candlelight mai saurin bunƙasa sun fara tattaunawa akan kafa wata haɗakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta firaminista hun sen kafin babban zaben ƙasar da za a yi shekara mai zuwa shugabannin jam'iyyun adawan guda shida wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta cambodia national rescue da aka haramta sun faɗa wa sashen harshen ƙasar na radio rfa cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗakar da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wanda aka shirya yi a farkon watan yunin bana amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan a maimakon haka sun ce sun daidaita a kan muradun aiwatar da sauye-sauyen zaɓe nan gaba kaɗan yayin da suke kokarin kulla kawancin akan lokaci don kalubalantar jam'iyyar cpp a babban zaɓen watan yulin shekarar 2023 shugaban jam'iyyar cambodia reform da tsohon babban jami'i a jam'iyyar cnrp o chanrath sun faɗa wa gidan rediyon rfa cewa jam'iyyun na nan na aiki a hankali An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta tabbatar da mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu hudu jiya Alhamis bayan da wasu 'yan fashi da makami suka kai hari kan wata motar ɗaukar kuɗi a Idi afe da ke ƙaramar hukumar Ibadan ta Arewa. Ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani. wasu 'yan fashi da makami sun kai wa motar ɗaukar kuɗi hari a unguwar idiyakwe da ke yankin iworo a cikin birnin ibadan rahotanni sun nuna cewa 'yan fashin sun auka wa motar ɗaukar kuɗin jin kaɗan bayan da tabbar harabar wani banki da baya da nisa da ofishin 'yan sanda na testing ground ibadan suna ta harbe-harbe wanda ya firgita mutane da dama kana suka rinka neman mafaka uwar gida ongozi onadeko ita ce kwamishiniyar 'yan sanda ta jihar oyo Oyo ta tabbatar da kaiwa coordinated attack which we're still trying to find out what actually happened because they trailed the bullion van from where it's going to get money and into the place, you could see the shots Madam Ungozi Onadeko ta ce an shirya wannan hari ne muna kokarin binciko abin da ya faru saboda 'yan fashin sun bi samun motar kuɗi daga inda ta ɗauko kuɗi zuwa inda za ta sauke kuɗin. Ta ce kuma kuna ganin inda 'yan fashin suka yi wa motar ruwan wuta na tambaye ta ko menene gaskiyar cewa an kashe mutane a harin kuma an yi gaba da ɗimbin kuɗi sai ta ce. I now what actually went wrong, but all the exits and inlets into Oyo State, we've all blocked the area, so we're trying our possible best to get them to know actually what happened. So, CP Onadoko ta ce ba zan ce hakikanin abin da ya faru ba a halin yanzu, amma duk wata hanyar shiga da fita a jihar Oyo mun kange ta don haka muna kokarin kamo su don mu san gaskiyar abin da ya faru. Rahotanni sun nuna cewa an halaka 'yan sanda biyu da wani farar hula me zaki ce. see for sure that two of my men were shot on the leg. So in, let's just uh, check what went on. Let's investigate and then we'll be able to tell you, give you more details. ta ce ina ba da tabbacin cewa 'yan fashin sun harbewa 'yan sanda biyu kafafu saboda haka ku bari mu bincika mu ba ku cikakken bayani a game da harin sai dai rahoto da binciken 'yan sanda na baya-bayan nan ya nuna cewa 'yan fashin sun hallaka 'yan sanda biyu tare da wani farar hula daya kana sun raunata mutane hudu 'yan fashin dai sun yi gaba da wasu magudan kuɗi da har yanzu ba a san su ba idan ba a manta ba a shekarun baya an taɓa samun 'yan fashi da makami sun kai wa kurmar motar ɗaukar kuɗi hari a Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. a yau juma'a japan da india sun yi alkawarin karfafa yin aiki tare wurin tabbatar da ganin cewa yankin indo-pacific ta fice daga tilastawa wani mataki da ke zama hannunka mai sanda ga yunkurin fadada ayyukan tattalin arziki da na soja da china ke yi yayin da manyan jami'an diplomasiyar ke taro a kan sauyin yanayi da batun covid-19 da kuma wasu barazana ministocin harkokin kasashen wajen kungiyar quad wata kawancin kasashe hudu sun lashe takobin gudanar da aikin jin kai da yaƙi da ta'addanci da kusan yanar gizo da tsaron harkokin ruwa da kuma kalubale da ke tattare da harkar kasuwanci a duniya duk da cewa bai shafi ayyukan kungiyar ba batun rikicin da ke faruwa tsakanin kasashen yamma da kasar rasha akan ukraine yana cikin ajandar taron inda sakataren harkokin wajen amurka antony blinken ya alakanta jirgin sojoji da moscow ke yi da kalubalen da dokokin kasa da kasa ke fuskanta wanda ya ce kungiyar ta kwaje za ta kiyaye su blinken ya isa australia ne a wannan mako yayin da washington ta shiga wani gagarumin rikici da moscow wadda ta jibge kimanin sojoji dubu ɗari a kusa da iyakar ukraine lamarin da ya tsorata kasashen yamma cewa tana iya kai mamaya rasha ita ta yi ta musunta aniyar kai mamayar a ƙarshe dubban masu zanga-zanga wanda galibin su matasa ne mata da maza sun gudanar da zanga-zanga a jiya alhamis domin nuna kin jinin juyin mulkin soja na bara tattakin da mutanen suka yi a kan manyan titunan khartoum da ma wasu manyan biranen ƙasar sun yi kira ga kawo ƙarshen juyin mulkin sojoji al'ummar sudan na ci gaba da juye juye hali da suke yi a cikin khartoum da arewacin kasar da kuma jazira da ke gabashin dafur har sai sun cimma manufarsu da kuma kawo ƙarshen juyin mulkin alburhan da kuma tabbatar da tsarin demokuraɗiyya ta wayewa yayin da suka lullike tutocin sudan da hotunan mutane da aka kashe a cikin aron gama da 'yan sanda a zanga-zangar da aka gudanar a baya suna waƙoƙin kin jinin juyin mulkin masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin farar hula ta jagoranci ƙasar wadda ta dakatar da matakin kai ga bin tsarin a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin Maiduguri da kewaye da ke jihar Borno sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan Boko Haram sun lalata wutar lantarkin. Wannan rashin wutar ya jefa mutane da dama cikin halin kakanikayi musamman masu sana'a da wutar lantarkin. Ga rahoton da wakilin Haruna Daudabi ya aiko mana. a yanzu dai an shafe fiye da shekara guda babu wutar lantarki a garin maiduguri da kewaye sakamakon zargin da ake yi na cewa wasu mayakan boko haram sun lalata wutar lantarkin wannan rashin wutar lantarki dai ya jefa mutane cikin halin kakani kaye musamman ma masu sana'a da wutar lantarkin wanda wannan lamari ya zama wasu alagagai so da dama dai ana gyara wannan wutar lantarki kuma aka bai wa wani bangare wutan amma mayakan boko haram din sukan sake lalata wutar wanda alamu wannan lamari ya wuce tunanin mutum wani lokaci dai 'ya'yan kungiyar boko haram din kan dasa mabumai a hanyar zuwa gyaran wutar lantarkin wanda kan tashi da ma'aikatar amma yi masu mummunan raunuka don kuma ajali ya kira su kawo ƙarshen su wannan lamari dai babban damuwa ne a jihar borno wanda har gwamnan jihar borno professor na umar zulm ya goka kan irin wannan matsala da jihar borno ke ciki magana wutar lantarki wani abu ne wanda yana hana ni bacci kullum dare da na cewa sirru kaula kuma wuji haruri innahu alimun bi ko na yi magana ko na shiru ne ko na yi magana Allah ya san abin da yana cikin ba mu yi bacci ba wannan na lamarin na nefan nan wani al'amari ne wannan rawa ya kai lokacin da yana jin kunya har in shiga wajen president in yi complain akan nefan mun fara gyara shi kuma muna kan yin jama'a yi hakuri talaka ba zai ya samu yamar kadai ba talaka ba zai samu wuta amma ya hakuri ina ma al'usuru yusura duk abin da an gan cewa ya yi masu insha Allah zai bude a gaba to ko ta yaya wannan wani wutan ya shafi ma'aikatan aikin jarida ga malam ahmed mari da abin da ke cewa gaskiya wannan abun ya samu matsala sosai kamar mu especially mu yan jaridu kaga kullum ana son wayan ka ya zama yana caji don akwai emergency call da wasu abubuwa kuma datan ka kullum a kunne dole ka nemi kullum wayan ka zama yana aiki yanzu daga ɗauke wutar nan zuwa yau na canja kan janareto guda uku kuma kowane janareto 32,000 ko ɗayan shi kenan banda maganan kuɗin aiki banda maganan generator da eh, bakin mai da za ka yi servicing generator 2.5 ko ne 1 liter na abin nan shi din ma juye sau uku 5-5 days shi ma kai lissafi ba karamin kuɗi ba kuma ka lura har yanzu ba wai hanyoyin kuɗin shiga sun karu kowane abu ba gaskiya wannan al'amarin muna neman gwamnati dai da masu ruwa da tsaki a yi kokari dai don a yi maganin wannan ah, rashin tsaro na boko haram sun ma masu gyaran laturo ne sun kuka kan irin karancin wutar lantarkin da suka ce wannan ya sake jefa cikin halin kakanikaye kaye kamar da malam ibrahim haruna ke cewa da mafi yawa talakawa ne suke kawo mana aiki mu ci abinci to yanzu ya zama ba wutan kwata-kwata ayyukan da duk sun tsaya da wuya dai abin da da kullum zaka kalli bizi ana kama ayyuka. Lamu dai muna nan dai muna lallaba da yake da sun san akwai ba haka ake ba yanzu kuma canjin yanayi ne sun riga sun san damu hanyar wutar na shine hanyar cin abincin mu kuma yanzu da babu muna nan dai mun zuba ido mu kalla mai Allah zai a ciki dukkan asibitoci da ke cikin birnin Maiduguri da ke waye da na fama da irin wannan matsala sakamakon cewa ana amfani da wutar lantarki wajen aiwatar da wasu aikace-aikace haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar nijar inda shugaban kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa red cross peter morer ya gudanar da ziyara a jihohin tilaberi da jifa don duba halin da jama'a ke ciki a waɗannan yankuna masu fama da matsalolin tsaro da illolin canjin yanayi wakilin murya amurka a yamai sulamu mini barma ya aiko mana ƙarin bayani a taron manema labaran da ya kira shugaban kungiyar agaji ta red cross ya sanar cewa bayan ganawa da hukumomin nishar wannan rangadi ya bashi damar sanin zahirin girman matsalar tsaron da ake fama da ita musamman a yankunan difa da talaberi da arewacin kasa peter morer ya kara da cewa batun baiwa al'umma kariya na daga cikin ayyukan da suka ɗauki hankalinmu mun kuma tantauna hanyoyin haɗa mutane da 'yan uwansu da batun mayar canza 'yan gudun hijirar cikin gida zuwa matsugunansu na asali ga waɗanda ke fatan samun tallafi domin komawa kan ayyukansu na yau da kullum. a nan nijar kungiyar CICR na da wani babban shirin farfado da fannin tattalin arziki da na rayuwar jama'a ba da tallafi a fannin kiwon lafiya ruwan sha sannan yanayin karancin abincin da ake ciki shi ma abu ne da muke ɗauka da mahimmanci saboda haka ne muka shafa lokaci mai tsawo muna tantaunawa a kansa a tsawon wannan mako peter morer ya ci gaba da cewa karfafa gwiwa ga mutanen da ke da nakasa domin ba su damar tsayuwa da kansu na daga cikin ayyukan da suka sa gaba a yanzu haka a dukkan jihohin kasar nan kuma Les pays sahéliens représentent avec à peu près plus de 150 millions de budget cumulé au Niger, Mali, Burkina, Mauritanie. a kowace shekara kungiyar red cross ko kuma sai air e kan ware miliyan 150 na dalar amurka domin ayyukan agaji a kasashen sahel yankin da ke matsayin na uku a duniya wajen samun tallafin wannan kungiya bayan afghanistan da syria a cewar shugabanta yana mai cewa za su gabatar da bukatun jama'ar wannan yanki a taron kasashen tarayyar turai da na nahiyar afirka da zai gudana a nan gaba domin neman gudunmuwar kasashen da ke da hannu da shuni. J'appelle la communauté internationale soutenir les pays du Sahel. Rashin samun cikakkiyar damar isar da tallafi wajen mutanen da ke cikin halin bukata a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula na daga cikin matsalolin da jami'an agaji ke fuskanta a yanzu haka. shugaban reshen kungiyar a nan Nijar François Moreon ya ce za su ci gaba da tuntubar dakarun gwamnati da na kungiyoyin ta da kayar baya ta yadda za su samu sukunin gudanar da aiki ba tare da wata fargaba ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulamu Muni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. rasha da belarus sun kaddamar da atisayen haɗin gwiwa a wani sabon mataki da ake ganin hukumomin moscow ke yi na nuna karfin soji a kusa da iyakar ukraine yayin da amurka ke kara ba kawayenta na nahiyar turai tabbacin cewa akwai tsauraran takunkumai da za a kakaba wa rasha muddin ta mamaye ukraine din inda har shugaba biden ya gana da shugaban gwamnatin jamus kan wannan batu yau batun da za mu tattauna a kai kenan a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo wasu manyan kwamandocin rasha sun isa belarus a ranar laraba don su sa ido kan dakarun rasha dubu talatin da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta belarus wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar ukraine ita dai rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira s-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa Wannan dai shine mataki na baya bayanan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kiev ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da dubu ɗari kan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu ɓangaren hukumomin kif sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana goma inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa ita dai rasha ta ce za ta gudanar da atisaye na haɗin gwiwa da belarus ne don dakile duk wata barazana da ka iya kunno kai wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya gana da shugaba vladimir putin na rasha inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wannan rikici ruwan sanyi The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine. Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine ɗin kariya. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta dubu ɗaya umarnin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rashan za ta mamaye Ukraine. tare da tattauna kan yadda dakarun birtaniya za su tallafa yayin da rasha take tara dakarunta kan iyakarta da ukraine a farkon makon nan shugaban faransa emmanuel macron ya kai wa shugaba putin ziyara sannan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris na shirin yin wasu taruka da kawayen amurka a taron tsaro na munich da za a yi a mako mai zuwa haka zalika sakatarorin harkokin waje da na tsaron birtaniya za su kai ziyara moscow don tattaunawa da takwarorinsu To a kuma farkon makon nan ne shugaba Joe Biden da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz suka yi wata ganawa inda shugabannin biyu suka amince da ɗaukan tsauraran matakan saka takunkumi a kan Rasha idan har ta mamaye Ukraine. Today the Chancellor and I discussed our close cooperation Biden ya ce a yau mun tattauna tare da shugaban gwamnatin Jamus kan haɗin kanmu, mun kuma tanadi wasu jerin takunkumai da za su nuna matsayar ƙasashen duniya. muddin rasha ta tsokani ukraine ta hanyar mamaye yankinta ina kuma so na nuna godiya ga jamus da sauran abokanan mu a gabashin nahiyar turai da kungiyar tarayyar turai kan irin rawar da suka taka wajen tabbatar da haɗin kai mun cimma matsayar cewa ba za mu lamunci mamayar da rasha ke shirin yi ba that it cannot be business as usual if Russia further invades. Shi dai shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya goyi bayan kalaman na Biden, amma bai zira jiki ba kan batun dakatar da gudanar bututun gas na Nord Stream wanda ke ba Jamus gas da sauran kasashen nahiyar Turai. Possibly ya ce muna masu tabbatarwa da abokanmu Amurkawa cewa kanmu zai kasance a haɗe za kuma mu ɗauki mataki a tare ta hanyoyin da suka dace. A ranar Lahadi dakarun Amurka 1,700 suka isa yankin kudu maso gabashin ƙasar Poland da ke kusa da Ukraine. Ko da yake shugaba Biden ya yi amanna cewa har yanzu akwai hanya ta diplomasiya da za a bi wajen warware wannan matsala. Sannan mambobin kungiyar tsaro ta neto ba sa kallon matakin soji a matsayin zaɓi na farko. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Anita Powell da Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. A gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Boda in Kaibo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. Ya ce duk wani bincike akan shigo da gurɓataccen man fetur Najeriya da gwamnati ta ce wai za ta yi kawai bata lokaci ne da yaudara 'yan ƙasa domin waɗanda suka shigo da man nan kowa ya san su kuma ba hukuntuwa za su yi ba kawai a biya diya ga waɗanda aka ɓata wa motocinsu shine kawai mafita sauran hukuncin kuma sai a kotun Allah. Sakonmu daga bayan fito ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce sun sani cewa alkawali abin tambaya ne a ranar kiyama amma sai gashi mun zaɓe su muna dariya suna mulkar mu muna kuka to amma alhamdulillahi tunda dai duk abin da mutum ya shuka shi zai girba a ƙarshe wani addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko mun samu sa'idar rayuwa sako daga kawo mai ruwa bajo ya ce hakika dokar da majalisa ke son kafawa kan masu kwashe kuɗin gwamnati su tafi waje neman magani ɗauri ko taron miliyoyin kuɗi hakan ya yi daidai muna fatan wannan doka a samar da ita nan ba da jimawa ba kuma ya aiki da ita sako daga malam hussaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam biyo hausa Ya Allah muna ta tawassuli da sunayenka kyawawa casa'in da tara da ka kawo wa al'ummar jihohin Zamfara da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maneja. Saukin har-har da 'yan ta'addan fashin daji suka matsa wa rayuwarsu. Amma gwamnatin Najeriya da jami'an tsaranta. sun gaza lalubo hanyoyin taka musu birki. Kullum lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi. sai sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum biyu hausa shirin babban bankin najeriya na samar da tsarin da zai bunkasa tattalin arzikin najeriya da kuma farfado da darajar nera hakan abin a yaba ne da karshe nake addu'ar allah ya sa haka ta cimma ruwa madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To baban da takaice a jihar Hamis shugaban Amurka Joe Biden ya gargadi 'yan kasar Amurka da ke zaune a Ukraine da su fice daga kasar cikin gaggawa tare da gargadin yiwuwar wani babban tashin hankali da Rasha idan rikici ya barke tsakanin sojojin Amurka da na Rashan. Da yake bayani a wata tattaunawar talabijin da shirin labarai NBC ta Amurka. Biden ya ce Amurkawa su bar kasar, su bar kasar yanzu. Muna magana ne akan ɗaya daga cikin kasashe mafiya karfin soja a duniya. wannan wani mawuyacin lokaci ne kana abubuwa ka iya rincaɓewa a cikin gaggawa in ji biden adadin kamuwa da covid-19 a afirka ka iya ninkawa sau bakwai fiye da labarin da ake samu haka zalika mace-macen cutar ka iya ninkawa sau biyu fiye da wanda aka gano a cewar darakta mai kula da yankin afirka a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who muna sane da cewa matsaloli da ke tattare da tsarin bincikenmu a nahiyar misalin samun kayan yin gwaji ya yi sanadiyar gaza tattaro alƙaluman ainihin abin da ke faruwa in ji dr mashidiso muwaiti yana faɗa a ji alhamis a ƙarshe jam'iyyun adawa guda shida a cambodia ciki har da jam'iyyar candlelight mai saurin bunƙasa sun fara tattaunawa akan kafa wata hadakar siyasa domin fafatawa da jam'iyya mai mulki ta firaminista Hun Sen kafin babban zaben kasar da za a yi shekara mai zuwa. Shugabannin jam'iyyun adawan guda shida wanda galibin su tsofaffin jami'ai ne na jam'iyyar adawa ta Cambodia National Rescue da aka haramta. Sun faɗa wa sashen harshen ƙasar na radio RFA cewa sun sa ran za su kafa kungiyar haɗakar da sauran jam'iyyun adawa kafin zaben 'yan majalisa wadda aka shirya yi a farkon watan yunin bana amma rashin kuɗi da lokaci ya hana su yin hakan. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin babu ko makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.